alladhina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu la yafani minan yako aya 156 surat ali imran insha Allah a'udhu billahi min alim min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal amanu la takunu kal kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu li ajalla Allahu shukratan fi qulubihim wannan ci gaba ne dai a magana dama ba gaba ne ba wanda ya tsaya ne a magana dangane da abin da ya faru a yakin Uhud a yayin da al'amura suka wayata ma muminai wasu suka ja baya aka ga ba karama ba to ne Allah Ta ke cewa ya ko wanda kuka imani kar kusance kamar da suka kafirce suka ce mai suke ce mai yan uwansu ko kuma suka ce mai yan uwansu idan suka yi tafiya darbu fil ardi shine abin nan tafiya don fatauci tafiya dai shine darbu fil ardi idan suka yi tafiya ko kuma suka je yaƙi kano guzon idan mutuwa ta riske su kenan wato kenan idan mutum ya tafiya sai bai dawo ba sanadiyar tafiya din sai zama ta ɗauro kuma dai yara su a can a wajen tafiya don aka dawo da labarin cewa a yara su sai su kaɗi na bai wannan tafiyan ba za su ga wato kenan inda bai yi tafiyan ba da yana nan da rai ko kuma in ya tafi yaƙi in ya mutu sai ce na ma da bai yakin nan ba kagara yana nan kenan dara to kar ku zama kamar haka nan su su wanda suka kafirce su suna ganin idan an tafi in an yi tafiya aka mutu to tafiyan ta ja ko kuma idan aka je yaƙi aka kashe mutum to tafiya ibu eh, zuwa yaƙin jara yana zaune a gida da wannan abu bai same shi ba ina mutane sai ce laukanu inda ma matu wa makwashe da suna na auren mu a gida kenan ba su fita ba da da ba su mutu ba da kun ba kashe su ba wato ina tafiya ne ina tafiya ne sai ce da da ci bai eh, tafiya nan ba da yana nan da ransa sai da ce wannan tafiya da kamar sun kamar mutum ya ji haji ka tsauro da rasuwa kuma sai a ce da ran sun ma da bai ji hajin nan ba da yana nan a gida kenan da ransa zuwa hajjin ne zama shi sanadiyar mutuwa ke wanda suka kafirce sai su jingina mutuwa ya zuwa tafiya da kuma zuwa wajen yaki alhali mutuwa wata aba ce zaunan na ana yin ta a gida to idan mutum yana gida kuma ya mutu ba idan mutum yana gida bai yi tafiya ba bai sai ya rasu to sai a ce da ya sani da ya tafiya da bai mutu ba tun da ce ita mutuwa zaune na ce dama wato karfe wato ku jingina mutuwa nan ya zuwa ga abin nan mashi'a din Allah ta'ala sai haka Allah kuma Allah ya kaddara mutum ya tafiya ya rasu su haka Allah kuma ya kaddara wa ma tadri nafsun da ya arjin ta mutu sai to rai bata san me ce kasa za ta rasu ba ko haka Allah ya kaddara kuma anan da zai rasu haka kuma in yi tafi yaƙi aka kashe sai ce aka kuma Allah ya kaddara kuma wannan karshen sa zai zama shahada in yaƙi. to wanda suka kafirce ko kaga sai su kafirai da munafikai sai su jingina mutuwa din ya zuwa waɗannan asbab din tafiya ko kuma zuwa yaki to ku ne ku jingina wannan ya zuwa ga eh, mashi'a din Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala yana hani da ga kada su irin zance irin na jahilai waɗanda suke jingina mutuwa ga abubuwan da ba nan ne mutuwa ba su ne ba su ne asbab din mutuwa ba wato nan yana cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya yana umurci mu'mini da su nisanci munafikai kuma su nisanci fatuwa da tafa irin su nasu a magana da aiki domin domin wannan ne ya ala zalika hasaratan fi qulubihim domin wannan yana gadar da bakin ciki a zukatansu wato wani ya ala zalika hasaratan fi qulubihim don Allah ya wato wani irin wannan don Allah ya sanya shi ya zama abin takaici a zukatansu sai su ta bakin ciki wato wanda ya jingina mutuwa zuwa ga wani sababi kaga wannan zai zama shi karin bakin ciki cewa ba a ce bai wannan tafiya ba kawai ya ce tafi to kuma ka gani kuma sai je ya mutu kaga shi yana takaici ina ma da bai tafi ba ko kuma iyaki, ina ma da bai tafi yaƙi yaƙi ma da yana nan to sai ya tashi ya tafi to kar ku yi haka nan wallahu yuhyi wa yumit Allah ne yake rayawa yake matarwa Allah ya so sai sai matar da wanda ke zaune a gida da wanda da wanda ya fita tafiya duk matafiyi da mazauni in ya so ya raya in ya so yana iya raya ma asusuwa bayan sun rududdige wato wannan ba wani tasiri na yaƙi ko tafiya ba yaƙi da tafiya ne su ne sanadiyar mutuwa Allah ta'ala ne yake kashewa yake rayawa sai ka ga an je sai aka yi an yi tafiya an yi an kai tafiya an dawo an ta tafiya tafiya sai ga mutum yana ta tafiya tafiye wani ma sana'ar sa tafiya sai tsawon rai yadda eh kuma ana nan wata rana sai ka ga ya rasu ba tafiya ba din haka kuma wani zaka ga ana ta a yi tsaye tsaye duk ya tsaye ya yi da ke. kuma sai ga yana nan da ran to kuma mutu a ita kuma in ta ɗauro sai ka ga ba yaƙi ba tafiya duk dai an mutu akwai da za a yi mutum ya kauce ma mutuwa in yana da wayo misali nan ba ce ka yi abin da yake kasancewa wannan lazumin yana iya kaiwa ga mutuwa ba abin da muke nufi ke lalle ba za ka ci abin da yake yana iya halaka ka ba ko ka aikata abin da zai iya halaka ka ci ai mutuwa sai Allah ya dan amma wato kamar misali yi azama za ka yi tafiya ce to kuma kada kuma ya zama an yi tafiya na ba za a dawo to kuma Allah Allah ya kaddara kuma Allah ya shi mu ko kuma in aya zama za a je yaƙi to kuma mai yiwa ba za a dawo ba ada to to fa lillahi alhamdu haka nan zaka rayuwa da mutuwa na hannun Allah ne shi mumini abin da ya kamata ya matsayin da ya kamata ya dauka ke sai kaga in ka san wannan kaga sai ka tafi tafiyan ka lafiya lau ka tafi zuwa ya kokin ka lafiya lau ran da Allah ya kaddara maka shahada masha Allah in kuma ya kaddara ba duk masha Allah to shi wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratu min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'u to in in in abin aka she ku ne a tabarkin Allah a wajen yaki ke ko kuma ku mutu dama alama halata kuma ba kashe ka ba za ka mutu ɗayan biyun ne ko a kashe ka ko ka mutu to kowanne ma ne ya faru ko da ko ko ya zama a kashe ku je fagen fama a kashe ku a fisabilillah ko kuma ku rayu eh, mutuwa ta zai ke muku kamar yadda zai ke dama za ta to dai kowanne ma dai to gafara daga wajen Allah da rahama ya fi daga abinda da suke karawa wannan a wata kira'a mai ma tajma'una ne kamar wato duk cikin shi ɗabi gare ku kenan gafara daga wajen Allah da rahamarsa ya fi alkhairi daga abin da kuke tattarawa na rayuwar duniya ko kuma abin da suke tattarawa su waɗanda suka ɗauka rayuwar duniya kawai su ne. wato kenan idan za mu halatta za mu za a mutu to in ma mutu an gama kenan za a koma ga Allah ne to abin da za ka samu wajen Allah gafara da rahama daga wajen ya fi komi ya fi maka duniya gaba ɗayan ta duk abin da ke cikin ta ga ga wanda ya fahimci wannan ba abin da zai rika alhini shi ba mutuwa zai rika alhini ba zai rika alhini to a wani hali zai cimma Allah ne shi ne abin da ya kamata ya gane shi in ya zama na ƙarshe ya zuwa ga ramar Allah ne fadillahi alhamdu masha Allah ya yi daidai in ya so ta zo da wuri ita mutuwar ba inda ya zuwa ga rahamar Allah ne masha Allah ah, na imam Ali na gaya ma ɗansa karka damu karka damu mutuwa ta zai kema babanka ko ya babanka ya fada ma mutuwa ko ta zo ko ya fada mata duk ɗaya ne shi yana yin duk kowane lokaci dai kawai mutuwa duk ɗaya ne kawai kamar rayuwa ne ta ma dai fi ma ko ka zo kuma irin wannan bayan Allah su ne sukan kosa ma zai koya ya ne tun da yake an gaya masa zai shahada ne tun annabi na dare ya matsa cewa ya ga har yanzu an ce yace masa a da ka lokaci bai ba dai tukun shi ya kosa ya shahadan kawai hagan idan karshe ya zo ga rahamar Allah ne tambaya idan karshe mutum zai je ga rahamar Allah ne to ya fi ya ɗan jinkirta ko ko ya tafi da wuri in ya tafi da wuri abin da in bai tafi da wuri bai jinkiri dan tattara dan abin duniya ya dan ya ce sha sai kuma wani shi kuma shi bai tsaya ya tattara abin duniya ya ce sha ba sai ya tafi wanne ya fi jin daɗi in dai buga zuwa ga rahamar Allah ne kuma wanda ya je daga rahamar da sauri ai ya fi samun shagali wa khairun mimma yajma'un ya wani kira mu ma tajma'una ne wato hidabi ga mu'mine duka wato ya san abin da tarkacen duniya da jin dadin duniya din in in ja ku je zuwa ga ramar Allah ne ya bi muku tarkacen duniya ko kuma ya ta abin da su kafirai suke tattara wanda su suke ganin shine jin daɗi ne kenan ko ne ko yajma'una ne ya bada ma'ana idan ya tajma'una ne duk ana magana da mu'mine in ya yajma'una ne ana nufin su kuma wanda su rayuwar duniya suka sani wala in mutum aw qutultum la ila lahi tusharu kuma ko mutuwa kuka yi ko kashe ko aka yi duk dai ya zuwa ga Allah za a tashe za a tare da ku idan idan ko wani hali zaka koma ya zuwa ga Allah ne mutuwa kai ko kashe ka akai duk zaka je zuwa ga Allah ne to in ko ka duba waɗannan guda biyun ya ka gani malam idan aka kashe ka a tafarkin Allah ka je ga Allah ya ka gani malam kaga ainihin kai ba kawai ainihin eh, kai eh, eh, aiki mai kyau ne ka mutu ba kai kyakkyawan aiki ya zama ka cika ba a'a shi cikawan naka ma ya zama da kyakkyawan aiki shi mutuwa ta ita a kanta ita mutuwa tunda kashe ka aka yi ta zama ainihin aiki kyakkyawa in ka aiki mai kyau sai aka zo aka ɗauki ranka mala'iku mutuwa suka suka ɗauki ranka ga da ma sha Allah ta aiki mai kyau kuma ka cika to idan ina kuma ga ita kuma kanta mutuwa ita ma aiki ce kyakkyawa shahada wato dai duk ɗaya ne ma'ana ko ka mutu ko aka kashe ka tun jijiyoyi zuwa ga Allah ne saboda haka abin da ya kamata ya dame ka komawa ga Allah a yan wanne za ka koma ga Allah ɗin shi ne ya kamata ya dame ka ba mutuwa ko yaushe za ka mutu ba batun yaushe za ka mutu wannan kuma bar ma Allah wannan amma a yan wanne za ka koma ya zuwa ga rahmar Allah ne masha Allah ko don lokaci ya yi daidai kaga a abin da ake kaga mumini ne kamata ya dame ya dami shi ya dame da rayuwar duniya wanda ya san rayuwar duniya kamar lallai ke in in duniya ta kubuce masa yana ganin ya yi hasara ba karamar hasara ba wanda su ah, kamar da Allah ta yi sifata ya hulun da mushrikai cewa ɗayansu zai burin a rayar da shi shekara dubu suna son rayuwar su daɗe masu mutuwa su ci duniya saboda iyakan sanin su kenan zalika mablagakum min al-ilm iyakan inda suka samu gaba kenan ba su san akwai lahira shi ko mumini ya san cewa bayan an mutu za a tashi za a je ga rayuwa wadda ba ta kare saboda haka shi a wurinsa da lahira yake hankoro kaga shi gare shi ko shi kaga kashe shi akai ko ya mutu ne tunda zai zuwa ga Allah za a koma to koma ga Allah ne ya dame shi na rahmatin min Allah linta lahu da rahamar Allah ne ya sa kai wannan manzo ka sauƙaƙu ya zuwa gare su kai taushi kenan linta lahu kai kai taushi ga su mu'mini wato wannan ana magana da manzo ne sallallahu alaihi wasallam cewa shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi mai jin kai mai tsananin sauƙin kai kamar da a cikin suratul tauba aka kira shi ra'ufur rahim to amma wannan abin da take cewa wannan mai shirki cewa da ba dun ɗabi'a irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to da babu wani wanda zai iya karɓan saƙon da wato da ba dun irin ɗabi'ansa ba na ainihin sauƙin kai da ainihin tausayi ga al'umma to da ma ainihin ba a sami wannan addini ba samsam da ba addinin tunda Allah ya ce ga walau kunta fazzan da kalbi lam fadu min hawlik da a ce kai wani mai kakkausa ne mai kaushi mai busasshen zuciya to duk da sun watse daga gefen kewaye da kai duk da ba kowa tare da kai da a ce yana tsanantawa ya ce addini ne ba za ku karɓa ba kaga mutanen ka ba ya dafa masu tsawa ya ta mana to da duk sai a watse da kuma ƙarshen zai zama ba ma wanda zai karɓi saƙon nan kuma da ma ba musulmi din sa amma saboda sauƙin kai irin na manzo sallallahu alaihi wasallam da tausayin ga mutane shi yana ganin yana farin ya jawo su ne su tsira daga halaka su kuma suna ta masa abubuwa suna ta masa abubuwa suna ganin kamar ainihin yana neman ya ya sallatu akan su ne ya fi su ya mulki ya tattara abu ya zama iko na hannun saboda ka ana ta adawa yan adawa na ta fama ana ta an tsayo abubuwa da na baki da na hannu da na duk gasar shi kuma duk na masu mashi wa'ina yana ta jin tausayin su yana ta musu yana tausaya masa yana yana zilla gare su yana da sauƙan kai da da ɗaukasawa yana jawo hankalinsu yana jawo hankalinsu wanda kuma ya zo kusa da shi yana nan tare da shi da taushi abin da suke tare da shi ma akwai masu abubuwa daban-daban ɗabi'o'i irin na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke kan la'akari da yadda mutane suke in lalle kan Allah ta'ala ya jarabi wannan manzo da wannan wannan wannan zamani na kakkauta zamanin da ainihin ake sasantawa da takobi ko gardama ce kauri sai a zaro wuka sai a sasanta gardama a ga mai gaskiya <laughs> ba a san a ba hujja a ce a kawo hujja wanne kawo ba sai dai kawai a sasan ka da fada kuma za a wannan lokacin da zalin dan gidanku ana rigima da shi da dan gidanku da dan wani gida to dan gidanku ke da gaskiya kana bayan dan gidanku ko shi ya tsokani fada din ka irin wayannan mutane malam kamar yadda ya zo a littattafan magabata cewa eh, abin zai mai da zai canza musu zukatansu na duwatsu ya zuwa zukata yawa masu kaushi lalle zukatansu kamar duwatsu a lokacin amma dai kuma haka ne manzo Allah ya iya da su to wannan dai rahama ce ta Allah wato ma'anan akan ce mata za'ida ne tabbu ma rahmatin in kai ma kira ma din ma'ana za ta to tabbi rahmatin min Allah lin talau amma akan ce mata za'ida kawai ba ta kora magana bane ta tabbatar ne da magana wato da ba dun kamar ka ce da ba dun ba da kaza da ba dun wato Allah ta'ala ya sa da rahamarsa ya sa ainihin kana da taushi zuwa gare su ba su mu ne ba da ba ma mumin tare da kai ba da ba kowa tare da da a ce kai ka kausan mai kaushi ne mai kallazawa fazzan mai kallazawa kenan wanda ke nan da nan da hanya bai fada da faɗa ya ta ya an masa ya rama sannan kuma ya zama yana da abin yana da kaushin zuciya baya jin sosai to wa zai wa zai addini haka in sarauta ne ana iya yi da karfin iyako shi yasa ma kan ga sai ka ga wani kamar hoge amma an ce shi ne gwamna ko shugaban ƙasa. kan ba komai fan horo shi yasa ma duk da ke kwace mulki kaga duk jejen ƙato an ce min shugaban ƙasa kan ba komi har ma ya daɗa janarori ya ce su ne ainihin bayan siyasara <laughs> shi bai san kan gadon makaranta ba ma bai taɓa zuwa ba saboda haka wanda ya yi ma ya yi da irin na dama shi yake jan jan garwa a ajinsu shugabanci na duniya kenan amma a ce kai da awa jama'a su bi wannan yana da wahala su fahimci cewa yi eh, wannan abin da kake faɗi gaskiya ne su gane ba tare da ainihin kaya ba da ƙarfin tsaya ba kana ma masu bakin bindiga inda su da za ka bindige ba ku an yi shugabannin nuna irin wa'annan kama kwaminisanci sun da kafa shi da ƙarfin tsaya ainihin kamar yadda suka yi a rasha wannan su salin wanda ya shahara da irin wa'annan akwai wani ma ya ce mishi ya ji ya ce mishi fa yake aka abin da ke shi enemy of the people sai kuma abin a sa mutane a yi mutane darasi ma har ma sai a ce a rataye mutane wanda suka manta da tikitin jirgin kasa ƙari ƙari ma aka zo ina tikitin ka koya faɗi kawai sai a sai a rataye su a ajiye a ce sun sun manta da tikitin saboda ka kowa zai kafa kafa da tikitin ya ma tura wasu sun je court yadda za a yi jirgin ƙarƙashin ƙasa suka je suka koyo a london suka zo ce to yanzu kun koyo eh to yanzu ku yi a nan moscow suka ce ai sai ana yana bukatan kaza da kaza da kaza sai ɗauko bindiga sai ya harbe su cikin sai aka ce a tsebo in su ɗaliban kuma a tura su wasu aka tura su aka ce su zo su yi ai aikin mutuwa su sun sun san in sun ba ba za a harbe su haka kuma za a sami manomi a bashi gona ta kai ta komo a ce kwana uku aikin kwana talatin a ce kwana uku haka zai dunjiri dun da ya san bai gama ba za a harbe shi Ka suka dunga irin wannan suka kakkama mu da karfin tsaya to in mulkin duniya ne ana iya kama shi da zalunci amma ba addini ba addini ka san wani suna ma sun ɗauka shi addini ma dan karashi ake har yanzu mutane da yawa za mutane suna da suna da notion in cewa wai shi ana addini da karfin tsaya aka kaba shi da takobi ne aka kafa shi da hankali aka kafa shi da hankali ne ya kafu mustahili ne wannan addini ya kafu da karfin tsiya ba zai yiwu bane kawai saboda shi ana son kai ne ka yarda ya shiga jikinka kai aiki don kashin kanka ba ana ba ana so a nuna maka bakin bindiga ne a ce kaza an baka a barbe ka na'am akwai horo a cikin shari'a musulunci amma horon ya zo ne bayan tabbatar da adalci don kiyaye al'umma ba da shi aka kafa addinin ba bayan bayan gyara ya an sami gyara to ba fa za a kyale barna kuma ta shigo ba ba za a ce kowane mabarnaci zai shigo da barna ba a lokacin to dole a kada wannan gyara din to ba za ka ce don kayi wanki kana iya zama a tabo ba ko ko a kwatani sai riganka ta kyau don ka wanke ta fes fes fes sai ka ce a ce a ce a kar ka zo na nan kazanta wanke ai ba ko mina riga na wanke riga za ka ce haka nan saboda ta al'umman al'ummar musulunci ba za ta tafi daram a tsabtace ta a gyara a kyale lalatattu su kawo barna ba shine makasudin horo amma ba mu san cewa da horo ne aka tabbatar da addinin ba da dalili a irin ta manzo har kuma wannan kuma eh, eh, wa'azi ne ga masu kira zuwa ga addini nukan mamakin wa'insu mutane da ake cewa su masu wa'azi ne amma su ga suna ta suna ta zage-zage suna ta kushi cewa za su kai hari sun su kashe mutum a ra'ayi suke suka karanci su karanci tarihin annabi ka gani ba wannan kuma alama ba ta da gaskiya ke yawa in ka ga mutum yana yana yana wa'azi da fada yana sai yana cewa shi sai kai hari sai kashe mutum to lalle ba ba kan gaskiya ke don al'adan gaskiya ba haka take ba in tana da gaskiya kana son mutum ne ya shige shi ya kama shi ya shiga zuciyarsa ya zama shi ya yi don ƙashin kanka ba da ƙarfin tsaya ba ko da faɗa shi manzo Allah da ga Allah ta Allah cewa walau kunta fardan galizar albilan fardu min hawli da bi an watsi da ba kowa tare da kai da kana da kakkautan zuciya kana ta zanna zamu mutane kana ta faɗa su kuma yanzu ga wasu ana ana wa'azi ne ana ta ana ana ta jafa'i ga wanda ake ma wa'azi din ba ana jawo hankalinsa ne ana ana so yi faɗa da shi ne kullum ana ta yawa za a yi a kullu a je a yi faɗa da wannan to duk da haka kuma Allah ta'ala yake cewa manzon sa fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawhum bil amr wanda suka imani da kai wannan ma'ana nufin wanda suka zo suka bi manzon Allah ne duk da haka da a ce yana kausasa musu duk da razuwa su wannan al'ada ce ta mutum ko da gaskiya ce ba sai kuma ka ce masa sai kai mishi yadda kai so ba sai duk da haka sai a shi a hankali in ba ka ba ko da gaskiya ce sai ka ga ya ce to sai dai an matsa mishi gaba da sai ya tafi abin shi kuma mai lantana ma ɗabi'an mutane wani lokaci yana iya zama shi abin da yake yana ganin daidai ne kamar yadda aka ba labarin wani ya zo wani mutumin kawai ya zo masallacin annabi ana ga wani kawai da ya ji da ya ji ya matsu to tun da yake a ƙauyen su ba wani damuwa a bikin danni ake ake watsa wannan da ya tashi kawai ya juya ba kawai sai aka ji ah! aka ji kuma da yanzu kai kai kai ba ƙauyen mofi kai kai kai a masallaci za ka fi tsari buga hawi kai ya kai ya kai to sai manzo Allah ce a ku kyale shi in ya gama ku zuba ruwa na'am shi shi ba zai yi ba shi shi shi ya dauka dama in ka kan yi to shi bai ke ba kauye a gurin sai ce mutum haka zai zauna ba kaza ba kaza ya faɗi sunan wa'annan abubuwan da suka bibbita din nan da tsarna ya faɗi sai haka mutum zai zauna ba kaza ba kaza abubuwan nan da suke fita ne faɗi tsakanin gatsar to sai daga ba manzo Allah ce masa nan masallaci ne ba a yin bayan gida a cikin sa ba kuma a yin bawai sai daga baya da yana tsaye ce yake manzo Allah kai ne kawai kai mun magana mai daɗi duk sauran ana kai da Allah ba ba kauye mu kai kaza kaga fa'fu anhum wa fastaqruhum wa sha'rukum fil amr kai ka gwanta musu su ne da suke tare da kai ne ma musu gafara ka kuma shawarce su al'amari duk da daga cikin al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ta shawarci mutane to me ya kamata a yi ne a kawo a jira a ra'ayi a ra'ayinsa domin shi wannan yana da yana da yana da daɗin mutum ya ga cewa shi ma ɓangare ne na abin da ake amma wannan ko kaɗan ba yana nufin bayan Allah ya bada umarni akan zauna a tattauna bane nan ya ce mimma lam yanzur alayka hayun fi ay ku lajtihada fi fi qibalin nas wannan ne shirki cewa yawa ba aka yi shawara ne ai addini ba an fahimta ai idan idan umarni ya zo daga Allah ta'ala nas yace ai kaza abin da ake yi amma akwai wasu abubuwan da wannan maslahan mutane ne yau da kullum ta ce to ya ka gani ai kaza sai a ce eh to haka ne ya kamata to kuma yana da daɗi haka nan saboda mutum zai ga cewa ba an ce masa yayi eh, ne kawai ba da shi ne ma aka shirya a yi din fa idza azamta tawakkal ala Allah in kai azama za ka yi abu kenan to sai kai tawakkali kamar za ka fita fagen fama to shikenan in kai azama din dai kuma sai dai kuma tawakkali kuma sai da Allah ya batun cewa to ya za a yi wannan bayan ka riga ka azama za ka tafi me zai faru wannan kuma sai dai ka dogara ga Allah kariya da nasara duk daga wajensa inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali ya su masu dogaro da shi wanda bayan sun shirya abin za su yi kamar za su sun yi a a aniyan za su tafiya to ya tafiyan za ta kasance za a mutu ne ko za a yi rai to kuma dai na Allah ne saman ba nemi wannan lokaci mu ko da ko duk da mu yanzu lokacin ma ana hayawa abubuwa a ɗebe maka ƙafafu kana fiya iska wannan ai sai tawakkali kuma sai dai kuma nan da Allah ya sauko da kai ko kuma ga sunan ababen hawa da wannan kwaram ana ta hadura da sauransu kawai sai dai tawakkali to Allah yana son masu tawakkali ka saduda kuma ka ce ku ya kuma ga dai tafiya zan yi kuma ba da izinin ka zan ka san da zan fita da izinin ka zan dawo ka san kafin in fita ka san fita na da abin da zai je dawo gare ka na dogara da dawo da ni saliman ganima Eh, akwai addu'o'i makurai irin sanan na kafin a fita to sai tawakkali kuma sai da Allah ya kaddara kafin Allah ya kaddara kuma ba za a dawo ba to fa ila rahmatullah insha Allah in Allah ya kaddara wa kuma insha Allah in an dawo ma akwai akwai addu'a ma'suri aibuna ta'ibuna hamiduna zarbuna sa'ibu in ka dawo gida masha Allah to haka ta haka nan kuma za a fita yaki ai addu'a ai fa so a gama shirye-shirye kuma jiya to an san tana yawa ba za a dawo ba saboda ka har duk a gama shiri a cikin cewa ba kawai a ce za a je a dawo ne, ana tunani kila kowa za a dawo ba har ma a yi shirye-shirye da su wasiya da sauransu a yi ban kwana kuma dai kuma an sadu da sai wanda Allah ya yi to irin wannan Allah ke so ya san yanzu an dogara da sai da ya kawai to irin wa'annan ne sai ka gama Allah ya dawo da su gida amma da suke ganin su kan ai kaman jazamin ne ko wani wani gwamna da ba zan faɗi sunansa ba wanda aka zo masa da takardu ya sa hannu zai hau jirgi aka ci a baka kaɗe baka sa hannu a wani a yanzu dawo yanzu ne zan je dawo abin zan dawo na sa hannu ai dai sai dai ko sai dai shi kenan takardun suna nan ba a sa masa hannu tun da bai dawo ɗin ba shi ne san mala'iku mutuwa suna kallon shi ne kawai ba suna cewa yanzu kuma yin zai dawo ko in sha Allah bai ce ba to fasin shi gwamnan akwai iko saboda haka ma yana da ikon zuwa da dawowa ma sai ce a bari yanzu zan zan nan dawo sai sa hannu ɗin to shi haka nan ma aka eh, nama aka tattaro ba san ma nasa ba wani haƙori tun jirin ya ya hankaɗe can aka sai bayan ma da aka gama bizniya bayan da kwanan aka tsinci wani haƙori ba san ko nawa yi ba za ta tsinci wani ƙashi ba san ko nawa yi ba kan to Allah ta'ala yana son masu tawakkali masu dogaro gare shi wanda suka san cewa sun sado da sai yadda yayi kuma masha Allah in yanzu wannan kuma dai kaga duk dai duk sun zo a babin eh, eh, waƙen Uhud ne ba waƙen Uhud ta na waƙa ce wadda take ba a ji ta da daɗi ba amma kuma darussan da ke ciki na da yawa kamar yadda muka karanta baya a cewa ainihin kamar abin a tace muminai ne a ainihin a fidda baragur da kuma su kuma ainihin a sa imani masu imani ya dake kuma a ɗauki shahidai daga ciki a sauƙaƙar masa wahalolin rayuwa duk daga cikin hikimomin waɗannan to ka kuma darussa daban-daban da suka zo duk dai albarkacin yakin Uhud din har da waɗannan ya maka to darussan da cewa to in dai kai tawakkali kake sai da Allah yake in yansurkum in yansurkum Allah fala galiba lakum in Allah ya ba ku nasara ba wanda zai rinjaye ku wa in yakhbarukum fa man dhal ladhi yansurukum min ba'di in ko ya tabar da ku ya kare ku kenan bai ba ku nasara ba to wane ne ko zai ba ku nasara baya ga shi ma'ana babu wato idan Allah ta'ala ya ba ku nasara ba da za a ci karfin ku ba wani wanda ya ci karfin ku alhali Allah ne ya ba ku nasara in ko ya zama ya janye nasara to ba kuma wanda ya ba ku nasara baya ga shi ai ga kamar farkon abin da muka fara kanta kafin wannan ba an faɗi batun ah, ah, badar ai ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل a badar ai gashi lokacin an sadu da ne kawai an sai da Allah yayi don ana ganin ba a da karfin da za a ci a fuskanci waɗannan jama'a wanda suka zo sun ninka su so uku a yawa kuma sannan sun zo da shirin yaki su ko waɗannan su da rauni gashi ma suna azumi gashi kuma ainihin ba su da shirin ba su da kayan fada amma kuma aka yi aka yi da yake da aka kwama yake nasara daga Allah ce sai zama sun suka yi nasara jin ji in in Allah ya ba ku nasara ba wanda ba wanda zai ci karfin ku in ku hayya ya kyale ku bai ba ku nasaran ba to kun ba ku wanda zai ba ku nasara wa ala lahi fa dai tawakkalul mu'minun ga Allah mu'mini duk tawakkali su dogara gare shi ne kawai su saluna sun cewa nasara daga gare shi wa ma kana li nabiyin an yaqul bai kamata ga annabi ya gululu ba gulul aka nan mace cin masa da Hausa ainihin shi ne bai wani abu na ganima idan an yaƙi abinda aka ganimta daga makiya to ba mutum yana ɗaukar duk abinda ya so ne ya zama nasa ba akan tattara ne a ajiye waje guda sai a raba a fidda kuki sannan kuma a raba ma mayaka akwai kasan mayaka da babin rabo a nizamin yaki irin na da yanzu irin mu ne yanzu ba zai da wani gaske ma zama za a yi hakanan saboda yanzu galiba mayaki a yanzu ita hukuma take ɗaukan ɗawainiyar mayaka soja hari zan da zai sama da bindigansa da motar da yake shiga duk ba kayansa ba har ma albashi ake biye shi amma da mutum zai guzoyin kansa shi ne da takobinsa da dokinsa da abincinsa da zai ci shi kai kansa wajen fagen fama da saboda haka in an yi ganima akan raba ma mayaka amma wannan lokaci nan ba ma zai yi akan ba in dai mayaki aka ɗauke shi aka ɗauki dukkan ɗawainiyarsa ganima ya zama ba nasa ba ya zama na al'umma inda akwai Allahumma sai dai an so a musu tabo mu shi a ce to ko kuma an ga akwai maslaha wajen ƙara ainihin yaƙi a kan to ganima da wannan ya zama tamkar tarihi ke nan yanzu duk yanzu hukumce hukumcen ganima za su bambanta da yadda suke da yadda za a tattara abin da kayan da aka ganinta a fi fidda hukumci sannan saura a raba ma mayaka a ce akwai kasan doki akwai kasan mayaki mutum yana yaki a bisa doki yana da kaso biyu nan saboda akwai shi ɗaya ka akwai kasan doki kaso biyu kenan yake da shi to za abin da mutum ya ganimta zai fito da shi ne allura ko abin da ya wuce allura sai a tara waje guda an halatta mu wannan al'umma ganimomi amma mutanen da can annabawan da suka gabata su haramun ne su ci ganima saboda ka akan tattara ganima ne sai a addu'a in Allah ya daina al'amuran sai wuta ta zo daga sama ta kona amma wannan al'umma sai aka ce to ana iya raba mu ya kada to shine wannan eh, akwai akwai abin da ke bayan saukan wannan aya akwai wani abu ne da aka ganimta sai aka shafa ba a gan shi ba to sai wani mutum bari in ce masa munafiki sai ya ce ala annabi ne ya ɗauki to shine Allah ta'ala yake raddi akan cewa ba zai kamata ga annabi ya gululu ba ya zama ya koya wani abu na gani ba domin shi wannan ɗabi'a ce ta ƙasƙantattun mutane a ce ana wani abu sai ka ɗauki wani ka ɗan ɓoye dabi'a ce ta kaskantattun mutane shi ko manzon Allah yana da kamalan ɗabi'a bayan ayoyin baya فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك wato shi yana da makarimin akhlaq ɗabi'o'i wanda suka kai makura a daraja ɗabi'o'i na da ba za ka yi tunanin wani dattijo a ce ya ya sata ba akwai ne ko abin da bai kai akwai ba bai ce da a ce mutum ya yi sata a ce a ce mata dattijo kasan ko magana ake aka ce ai wannan da dattijo na aka ce ai ya taba satan akuya ka ce za a ce a wato ɗabi'an rujujjugaggun mutane kenan askantattu wulaƙantattu to ya za a yi annabi a ce ya irin wannan aiki wanda aka san shi da makanin mulakala wa man da ya ma bima gabba mai kiyama wanda duk ya gudu da zai zo da abin da ya gudu don sa gobe kiyama wannan ya zo a hadisi cewa wanda wanda ya gudu da saniya zai zo da saniya yana dauke da ita tana mawa wanda ya gururin akuya zai ɗauka akuyan tana ne gobe kiyama yana ɗauke da akuyan tana ne kowa yana kallon shi wanda ya gudu zai da abin da gudu shi ranar kaga asiri ne mutum yake na a wani ne daga baya an ga kayan gudu a hannun wani wanda ya gudu da ɗin wato kuma wannan ga manzo Allah ya fuskanci abin eh, cuta daga wajen janibin sagarai da kuma waɗanda suka zo suke tare da shi duk kuma ya daddaura wannan ثم توفى كل نفس ما كسب روحهم da يظلمون sannan kuma za a cika ma kowace rai abin da ta aikata in khairan khairan in sharran sharran ba za a zalunce su da komai ba gobe kiyama aka zo bayan an kowa ya zo da kayan abin da ya sata in ya in ya ɓoye wani abu gara a asiri ya tonu ya zo ga shi kini ana ana ɓoyen suna a ah, shi abin da kai ke kuma duk kunya da ranin kunya lahira wasu akwai da su ba san lahira ba akwai wani ke cewa shi da ya kunyata a lahira wa ai da ya kunyata a duniya ga ya kunyata a lahira shin hmm, bai san lahira ba ai in kunyatan duniya ne mutanen zamanin sa ne za su za su kunye su tsakanin su su ko na lahira ko har wanda suka zo kafin kafin a yabe ka tun daga adamu har ya zuwa zamanin ka duk sai sun ji haka kuma wanda su zo bayan ka duk har ya zuwa ranar kudin ka duk sai asirin ka ya komo ranar wannan ne ko shi ne shi ne ko mummunan taunan asiri afa man ittaba ridwanallahi faman ba'a bi sahtin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir to yanzu wanda ya bi yardan Allah wato wanda ya bi abin Allah ke so kenan ya zai zama daidai da wanda ya komo da fushi daga wajen Allah ya zama kuma komansa jahannam wato mutumin kirki da da wannan mai mummunan ɗabi'a za su zama daidai wa bi isar masir makoma kuma ya munana makoman wato mai mun wanda ya komo da fushi daga wajen Allah za su zama daidai ma'ana ba su zama daidai ba wato da mai kyakkyawan aiki da mummunan aiki ba mai mummunan aiki za su zama daidai mai kyakkyawan aiki shine wanda ya bi abin da Allah ke so zai zama daidai da wanda ya komo da fushi daga wajen Allah ya aikata abin da Allah baya so zama kuma makomansa zai shiga wuta ne sirma makoma amsa a ba su zama daidai wannan yana da kyakkyawan ƙarshe wanda ya biyar da Allah wannan yana da mummunan ƙarshe kuma darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malu kuma su ah, masu bin ridwanin min Allah din to darajoji ne a wajen Allah haka dalika ma man ba a bisa duk kansu darajatun hawa hawa ko da ke daraja to da an ce daraja ana nufin mukami ne mai hawa hawa to shi muna iya cewa hakan in an aro buga din waɗanda suka biyar dan Allah suka je ga rahamarsa a aljanna daraja daraja hawa hawa ba duk darajarsu ɗaya bane wasu sun fi wasu saboda ayyukan sun bambanta to haka kuma inda suka komo da fushin Allah suka zama su eh, jahannam su ma daraja daraja amma anan daraja din yana nufin wanda ya fi samun eh, darajar sama in ka kira shi daraja din shi ya fi shi ne ya fi rashin samun azaba ke in ba ka ba ai in daraja hawa hawa ne to ainihin idan aka aka yi ana ƙasa ƙasa kuma fa a ce a ce mishi daraja yawa in ana can ƙasa ƙasa ne su miyagun su ne ke can ƙaryan ƙarshe su suka fi kowa to shine kamar muƙabil ɗin babban daraja ke babban daraja na sama su kuma nasu zai zama muƙabil ɗin shi shine in ka kira shi ka ari daraja ɗin ka ce mishi kuma wanda suka sai can ƙasa su ne suke da babban darajan ke kowa ba in ba ka ba wanda suke sama masu karamin azaba su ne za su zama a daraja in aiko amma ba ya kamata a kira shi daraja ba tun asali sai dai aron luga saboda ka haka nan ne da yake ne wato su ma ainihin sun bambanta wasu sun fi son wasu samun matsayi mummunan matsayi ke kuma Allah ya sa amin da kowa ke aikatawa saboda ka zama masa kowa sakamako da amin da ya yake aikatawa ne in hairan hairan in sharra sharra in alkhairi ne akwai tafawut wasu furusu kuma haka ya sami darajojinsu in miyagun ayyuka ne wasu sun fi wasu haka kuma kowa ne zai sami nasu لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya yi baiwa ga muminai a yayin da ya aiko da manzo daga cikinsu kuma shi manzo. min anfusi ba ma ba tizum kawai ba har ma min anfusi yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su yana sanar da su littafi da hikima alhali a da ba su san wannan ba irin wannan ya gabata a cikin bakara. na yake aya 129 kuma a takaice abin da ke cewa saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam saƙo ne na ilimi da aminci da adalci da daidaito wannan daraja ba ne ya zama shi abin da yake sanar da ku ah, wannan manzo yana sanar da ku ayoyin Allah yana tsarkake ku da duniya abubuwa sai shi dan adam yanzu dan adam da yake yana ta bincike bincike yana ta gaggano abubuwa ilimin sa na ta karuwa yana wani lokaci yakan gano wa'insu abubuwan da suke cutansa amma da da ya ɗauka ko a wa'insu abubuwa ne masu daɗi kamar an bincika da yawa sai ka ga sai gano cewa wannan ai yana da illa gare shi yana sababa shi yake sababa ciwo kaza shi yake kawo ainihin na ƙasa irin kaza da irin irin wa'annan binciken adai ka gano wa'annan to amma su su su su mumine ba a ba su jira sai sun kai wani mustawa na bincike su gano ba yanzu dan yana ta gano abubuwa sai a daɗin gaske wata sai gano abin da yake hulɗa da shi ne da kullum ashe yana shukansa kuma shi ya ɗauka abuwa ne wanda yake na rayuwa kawai kuma kullum yana na aka sai ga anan an kawo masa an koyar da shi ilmummuka daban-daban wanda suke ba su baya dama daidai daga wanda ya halicci mutane ya san su kamar yadda aka ce ainihin eh, manzo Allah lokacin da aka aika mishi da kyaututtuka daga sarkin Misra ya aika masa da cikin jimlan kyaututtuka ne aika masa da likita to sai manzo Allah ya karɓi sauran ya kuma ce likitan ya koma yana cewa ah, nahnu qaumun la na'kulu illa idza ji'na wa idza akalna la nashba mutane ne da ba mu cin abinci sai mun ji yunwa kuma in mun ci ba mu take ciki saboda haka ba mu bukatan wani likita kaga wannan ya nuna rigakafi ya fi magani wato ainihin da ainihin da za ka ɗauki wannan formula ɗin ya zama ba za ka ci abinci ba sai ka ji yunwa kuma kana cikin cin abincin tun baka koshi baka bar shi kafin ka je asibiti sai na dara sai dai ko kuma hatsari ne amma ka san yadda muke sai mu dinga zaba ga abubuwa mana a dinga tura shi wannan ma'aikaci shi ma ingiza shi to shi kenan abubuwa su maka baƙe-baƙe. zuwa can kuma sai ka je sai ka ga likita ce maka halaka na yawaita shan sukari halaka na shan yaki halaka ce kaza to halaka sunan ga sun wato kenan ilimin muka da da manzon nan ya koyar wanda suke sune asasin ilimin muka da yawan gaske har da ilimin muka da ake ce manzo na zamani duk fannin ilimi yana da tarihinsa kaga tarihi aka dunga ga maka tarihin ilimin muka sai ka ga wannan zamani namu da muke ciki lalle ilimin da aka samu wanda dan adam yake tinkawo da shi ko da ya amfanin amfaninsa don shi ilimi ilimi ne tana yawa kai amfani da shi da kyakkyawan amfani ko mummuna amma dai an yi shi ne don ya amfane ka sai dai kuma kai munan amfani da shi kuma dai kai ka so wannan kayi laifi ne za ga cewa sa duk daga hasken wannan alkur'ani duk lalle tarihin duniya gashi nan a gaban mu ai ka karanta tarihin duniya ka gani wannan ba wanda ke musun sa kafin bayanan wannan manzo lalle duniya tana cikin wani nau'i na duhu bayan zuwan wannan manzo da hasken wannan alqur'ani ya haskaka ilimin muka daban-daban suka yadu sanadiyan ilimin muka suka zama daban-daban haka aka aka aka fitar da su daban-daban ana ta karanta na ba akwai hikimomin da amma ba a sami fannoni ilimi kamar yadda aka samu irin wannan wato a takaice wannan sako ne na ilimi to banda wannan akwai ilimin da ko da bincike kake ba za ka gane shi bincike binciken ka duk a gama binciken ba za a gano ba kuma wato ta yi mutum yau da kullum kuma mutum in ya gano wani abu yana sa ya bari ko da ke ba lalai ba wani lokaci dan adam yakan gano bincike kan gano na ilimi ya kamar da misali ai suna ta bincike dangane da giya suna gano miyagun abubuwa dangane da amma suna ta sha kuma sun ki tsarar ta amma akwai wani binciken da shi ma aka aka gano cewa mafi yawan hatsura da ake a kasashen da ake cewa sun ci gaba mace-macen da aka samu a hadarin ababen hawa suna da dangantaka da shaye-shayen abubuwan da suke samu amma halin sun rasa abin da su sun bari dai ana sha sai dai a rika ba wai direbobi shawara cewa in mutum ya bugu kada ya tuka mota ya tsaya ce ta ke shi tukuna ko kuma shi ɗan kaɗan sai ya ɗan doka to kin tun ka ku ka ku a musulunci an an haramta ne gaba ɗaya an ce ba za ka sha ba shikenan kaga an huta to duk da aka dai abin da nake cewa shine akwai binciken da ko ka ko min binciken mutum ba zai gano ba akwai zai zai iya wani binciken abin da zai gano yana cutansa ko ya amfane shi a jikinsa a lafiyarsa na duniya amma bincike da experiment zai gano masa abin da zai kai shi ga aljanna ko wuta a shi gano wannan ba ba zai taɓa gano kowa ya gama mai to kai ɗaya ka aka gaya maka aka baka labarin aljanna nan kaman ka ganta wa yadkhuluhumul jannata arrafa aljanna nan da aka baka labarin da aka kaman ka ganta a gaya maka gata wata kuma kaman ka ganta a ce maka gaya da take a gaya maka kuma ga abin da za ka yi ka tsira daga wuta ga abin da za ka yi kuma ka samu aljanna to ka gani wannan ilimin dan adam ba zai gano shi ba ganannen ilimi ba ne saukakken ilimi ne to kuma yana sanar da su littafi da hikima da can ko ba su sani wannan ba karamin ta goma shi ba ne awalan ma asabarkum musibatun kada asabtum mithlaiha qultum anna hada. duk dai mana ko da ba an shigar da magana duk da na cewa duk da rusa albarkacin YM uhudu ne to wa'annan duk a ciki aka kawo wannan magana to mana yanzu mun kawo mana magana kan uhudun sosai shi yayin da musiba ta same ku alhali ku kun kun nasara kun kun ninkin wannan biyu kuka ce wannan kuma yaya haka yaya wannan ma'ana hmm? wannan eh, kinaya ga abin da ya faru ranar Uhud kenan an kashe musulmi saba'in mutum saba'in aka kashe a ranar awaki uku Uhud to shi ne na musulunci a ya haka kuma to shine Allah ta rage cewa inda musiba ta same ku alhali ko kun sami kun sami nasara ma'ana cikin wannan biyu a badar kenan a badar an kashe mushrikai saba'in an kama saba'in su su su ɗari uku da ƴan mutsamutsai suka yi faɗa da da dubu da ƴan kai masu shirin faɗa da kayan faɗa da fushi su wa'annan da suka dogaro ga Allah aka kwama suka kashe saba'in daga cikin suka kama saba'in to sai gashi an zo an yi uhud kuma ko su kuma ko kuma an kashe muku saba'in ai ko abinda kuka samu ninki biyu ne na wannan ko su ko ninki ɗaya suka samu sun kashe saba'in ko ko kun kashe saba'in kun kama saba'in Mm. sai kuna cewa to annan haza mm. ya kuma wannan mm. wato ya ba mai nasara ba wannan karo ya aka yi kuma ga manzo Allah tare da mu musulmi ne so kuma in ce mushrikai ne gashi kuma mun kwama wancan karan abadar ga abin da muka samu wannan kuma gashi kuma mun karanta kuma abin da muka samu ke ya ba mu yi nasara ba wannan karo to ga amsa da kuka ce anna hadha inna qul huwa min indi anfusikum kace wannan daga gare ku wato rashin nasara nasara din dan ne ta aka kashe muku 70 wannan karan ko kuma ba ku sami wani abu ba to huwa min indi anfusikum wato al'amarin nan mai shari ne ke cewa al'amarin ba kawai matsalan musulunci ne da sallah da samun annabi tare da ku da addu'o'i ba a har wala yau akwai abin da ya shafi batun shiri da kuma eh, tsare-tsare da kuma bin umarni wa uba da bin umarni domin Allah baya gudanar da abubuwa sai a bisa sabubbansa yawa ranar uhudu kun takaita a haƙƙin kanku ne ranar badar kun sadu da ne kuka dogara ga Allah ko ba haka ba Allah ya muku wannan karan wayansu abuwa sun shigo wayansu abuwa sun shigo an fara tunanin ana an fara ji da kai kamar yadda ya faru kuma a wayansu yakokin da suka zo baya kamar ranar wani maganar sananan zuwa wanda ainihin aka ce lokacin da suka kama hanya suka duba suka ga cewa su su musulmi sun kai kimanin dubu goma ba sai suka ce kai ai yau ai shi ce ai ba zuba yanzu ai rijaya ai rijaya kan saboda akwai yawa akwai yawa malam ranar wani da ko da aka kwama sai abubuwa suka yi wahala sai suka sai suka wasu sai gudu kamar yadda aka yi na gudu sai aka wasu sannan Allah ta'ala ya saukar da sakina kamar dai yadda aka kai na Uhud akan wasu kaɗan aka yi galaba aka dawo kuma sannan aka ƙarshe na na ne ya ƙare a nasara da amma da farko sai da aka sai da aka nuna muku su ba yawa ne ba yawa ne karfi ba dogaro ga Allah ne ku kaga wancan an sadu da to akwai asbab na mu ce ba ba ba a yi da kayan yaki ba ana ana faɗa da kayan yaki daidai gwargwaro ai dole mu masfatun min kowa daidai gwargwaro min da ku iya na karfi za ku yi sannan kuma da muhimmi cewa kuna kun dogara ga Allah kuna jin kuna tare da shi ba ku saba ka'idodi ba don ku saba wa'insu umarni kamar yadda ya faru a Uhud aka ce ma wasu ku zauna nan kar ku tashi ko mai ko ga yana faruwa da mu sai suka yi fatawa wasu ka ce to mu je mu ibi gani ma ana an gama yaki sai shugaban zai ce to ai manzo Allah ce tsaya ne suka ce eh matukan ana yaƙi ba to yanzu ba yaƙi yaƙi ba yaƙi ya ƙare to shi ko manzo Allah bai ce musu in kun ga yaƙi ya ƙare ku zo ba ko ya ce ko mai ki faruwa ku tsaya nan to sai wasu sai suka suka ijtihadi sai suka sai suka tafi suka shiga kwasan ganima sai ga mushrikai sun kullo musu ta baya ko da suka furo ta baya abinda suka samu raguwan wa'anda suka dake suka bi umarni su goma sha biyu ne kawai kuma duk sun kashe su sannan suka je suka masa sauran to ma'anan huwa min inda an fi su ko ka ja makau inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komi ya ba da nasara ko ya an cika muku kamar makaranta bai an cika muku alƙawarin da aka yi muku na nasara har yayin da kuka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr sannan sai aka janye aka janye nasarar da aka ba aka adacin aka yi niyan baku aka ba fara baku da sai aka janye ko ga ba hannun kamar kun samu sai ku karasu wa ma asabukum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wa li alamul mu'mini duk da haka dai kuma dai a waƙiyan Uhud bai zama bai zama an yi hasara ba insha Allah abin da ya sami ko yau ranar da jama'u biyu suka haɗu ranar Uhud kenan to da izinin Allah ne kuma don Allah ya sanar da muminai nikan zukan fassara wannan da kamar da malamai suka ci ba su ce Allah ya sani to amma mun ce Allah ya sani ma duk ba damuwa ba muna nufin duk shi alimin layo Allah ne ba wai ya gwada ne ya gane ba da a hali bai gane ba yana iya cewa ya gwada ya gane domin ya sanar da mu mu fahimci cewa an sa mana ne a gwada a gwada mu su wane ne mumune na hakika su nuna kansu ranna wato wannan abin da ya sami ko yawan takar jama'a shine yawan a Uhud ke to fa bi iznillah wato ainihin tsare nan da aka yi ran da gangan ne Allah ya haka domin domin Allah ya gwada wa su ne ne mumine na gaskiya waɗanda idan nasara ce ana tare da su waɗanda suka gada wahala su janye ba su ja da ba domin duk da kullum aka yaƙi galaba ne kuma gashi ana faɗan faralolin yaƙi da sauransu amma in an je ba akan mutu ba to akan dawo ne ba sai mu ka je cika baki ba ya ce a mutu duk ya zan ba zai mutu amma in za ta yi a kashe shi to ka yanzu sai in ya yarda cewa ya yarda cewa da alƙawarin Allah ya yarda cewa lahira gaskiya ne ya yarda da ladan shahada din sannan zai ya je yi lalle ana inda aka yi addini yake ta usta musu kawai ba ba wani wahala ko amma zai yi amma in ayin ya zama dama da wannan gwaji to shi kenan sai a nan ne za a gwada wane ne yake fi sabida wanda zai iya da kyau wali alaman ladina nafaku kuma don ya san suwaye suka munafunci suwa suke addinin da munafunci wanda in sun ga da nasara da su in babu kuma su je wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u aka ce da surar nan ku zo ku yaƙi a tafarkin Allah ko kuma ku kutun kuɗe maƙiya qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum to annan alladina nafaqu ke suka ce ai da mun san yaƙi ne da mun bi ku ba manta ba farkon fita mun kawo batun wannan cewa ainihin eh, iza matta aifata ne minkum an tafshara wallahu waliyuhuma aka ce banu salama da banu asad suka banu banu ba banu asar banu harith da banu salam sune ainihin wanda suka so su ji abin nan waswasa din abdullahi bin ubay bin salul wanda ainihin bayan da aka fita bayan gari kafin a isa uhudu sai ya ce mu mutane wannan ba yaƙi za a je ba aka ce to ku zo mana shi sai a ce to ku zo Ko ku zo ku yaƙi a tafarkin Allah ko aƙalla ku ba da kariya amma ba za ku yaƙi ba ko ka tsaya ka ga za ku iya suka ce sai suka juya suka yi na gida suka ce launa alamu qitalan lan ku da mun san yaƙi ne da mun bi ku kun san abin da suke nufi wato wannan ba yaƙi ne. abin da ake ce masu yi ke za ku kai kanku ku shiga mutuwa dai haka ake yaƙi wato yaƙi akan je tsakanin masu ƙarfi da masu ƙarfi a gwarza a gawa ya fi ƙarfi to amma ga ƙarfa ba ga wani ya zo da rauninsa bai ba shiri ya je ya gwama da ƙarfa ba ne wannan eh, wannan shi bature ke ce ma suicide ke da ban san ko haka suka ce ba a lokaci ka san ce wannan shi ne bature ke ce ma suicide wato jefa kai a cikin mutuwa ke mutum ya kashe kansa da kansa shine suicide wato wannan da yaƙi ne da mun biyo ku sai mu je mu yaƙi amma za ku je ne kawai ga ku a kashe ku ba yaƙi kenan kana ki yaƙi ka taɓa yaƙi da wanda ya fi ƙarfin ka ninkin ba ninkin wannan fadin munafikai kenan eh wato da mun san cewa lalle yaki da a yi da mun bi ku amma mun san za ku je ne kawai a karkashe ku shi yasa ba za mu bi ku ba kuma lil kufr yawma idhan aqrabu minhum lil imani suran nan su munafiqan nan ga kafirci sun fi kusa wato ga kafirci fiye da imani dama munafiki zuciyarsa ba lalai kafirci ne tsintsawa munafukai hawa hawa ne munafunci yakan zama da amina yakan ce munafiki yakan zama shi akwai imani ne da kuma kafirci duka a zuciyarsa yana yana iya kasa ya zuwa ga nan ko ya zuwa ga nan wani kafircinsa da, da, da imaninsa sun yi balansi kafir mumin ne shi sun yi balansi idan yana dubawa ya ga ina za shi cikin ɗan ɓangare ne biyu ɗin nan in ya ga ɓangaren kafirci ya fi ƙarfi sai ya koma shi in ya ga nan ne ya fi ƙarfi sai ya dawo to in ya mani sai ya ƙaro ya ga ƙara ya ƙini da sauransu ya ƙini ya shiga ya fara shiga masa sai ya rika cinye munafuncin sai ya fi kusa da muminai sai ya zama ainihin munafuncin nasu kila kafircin nasu ya zama saba'in a kashi kashi ishirin da biyar imaninsa saba'in da biyar ana nan ana nan ma yana iya zama tis'in goma yana da ɗan shakku kenan har ya zama tisin da tara da kuma ɗan dai ɗaya dai ɗan ɓarɓashin dai ɗan shakka ne to ana nan nan imani ya zauna ɗan tsafe ya fitar da duk wani shakku shi ya sa shi munafuki, akan yaƙe shi da wa'azi don ainihin shi ana ta masa wa'azi tana iya wa imanin ya fi kafircin ƙarfi to amma rannan da ya ga mutuwa hum lil kufr yawma idan aqrabu minhum lil iman eh, rannan kan kafirci wajen 90% kashi 90 eh, ya fi kusa da kafirci eh, yana ganin cewa ka hanya na shi shi shi shi shi munafiki yana iya ya gyara yana iya ya gyaru fa ya cire munafincin gaba daya ya tsarkaka kuma yana iya kuma ya koma kafirci shi dai yana yana aunawa ne ya ga wanne ne kamar yadda dai mutane sukan suka tunanin maslahan kansu kawai maslahan kansu to su wa'annan za su iya karasa kawai abin da suke suke ganin maslahan su ne ta yi kuma lokaci imani sosai ya zauna mishi ya zama yanzu ya manta da maslaha kamar yadda ya faru da wasu wanda ainihin mu'allafatu qulubuhum wanda yake ainihin aka ja hankalinsu da abin duniya amma daga gaba da suka sami imani suka gwada imaninsu imanin ya riga ya shiga zuciya yake torannan su sun fi kusa da kafirci bai da imani ya kulu na da ofahim ma laisa fi qulubin suna faɗin abin da bakunansu abin da ba shi azukatan wallahu alamu bima yaktumun Allah ya sa abin da suke koyo wato abin da suke faɗa daban abin da ke cikin zuciyarsu daban na ya cewa ƙauluhum ba wa fi'iluhum da ainihin wannan halin na hajjul balaga magana za ka ji felan felan felan felan in ba tsoro felan felan felan felan sai kamar lafiya lau ana tare da shi amma abin da zai je ya aikata daban ne yana tunanin cewa lalle wai shi addinin nan zai zai mishi zagon kasa a fasa shi gaba ɗaya ƙari shi zai aikin sa ke to Allah kuma ya sa abin da suke aikata suke koyewa to ranan gwaji kuma sai to irin wannan ba a kyale shi domin eh, mutane suna zaune kawai kara zube wasu suna miyagun ayyuka suna magana fyalan fyalan da baki to ranan gwaji zai zo ran da ainihin abin da ke cikin zuciya zai fito allazina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutil kaga su eh, irin maganar nan da aka ce mu'mine kar su kar su zama kamar wanda su kafirce in yan uwansu sun sun yi tafiya ko sun je yaƙi suka mutu su ci aida suna nan a gida da ba su mutu to su wa'annan sai suna ce ma yan uwansu alhali su sun riga sun zauna a gida su ba su fita ba sai suna ce ma yan wasu mai suka ce musu kar ku fita sai ko su can yan suka fita da suka fita sai aka kashe su sai suna cewa lau a ba'una ma kutu da sun bi da sun bi mu da su a kashe su da aka dawo su wa'annan da suka da suka yi kokarin su hana mutane fita yaki da ma wanda shi ruwan da ya dawo da wasu ma an ce a dawo da kusan sulusi guda na mutane wanda yake nufin shi a lokacin Abdullahi bin Ubay yana da tasiri sosai kan mutane a hankali a hankali ne dai har tasirin ya kare masa kuma har yi zuwa bayan lokacin da ya rasu ma dai yana da tasiri a zukatan wasu mutane don haka ne ma annabi ya ta halarci jana'izar kuma halartar jana'iza din ya amfani saboda su mabiyan wasu an same su dai kuma daga baya imanin ya ya fi kafircin ƙarfi wasu sun imanin su wasu kuma da yake kaga an samu mutanensa akalla da sallar da aka yi masa ta siyasa wadda ba ta kai zuciya ba to don annabi ya san munafiki ne kuma dai amma da zaka ya je ya tsaya wajen sallah gare shi kuma dai saboda wani dalili na daban kafin a yi karfi kuma daga baya ce to ba sai a daina irin wannan sallah to su ne irin wanda suka ce kar ku fita kar ku fita to suka fita yan uwan suka fita sai aka laraba da ya dawo ya mai faru aka ce ai wani an kashe wani cikin saba'in din eh? muka ce masu ga gashi din tun da mun ce masu kar ku fita ga irin tan law a tsawon na ma kutul kul fadra'u an anfusukum al-maut in kuntum sadiqin to kace da su irin wayannan mutanen da suke cewa inda wa'annan ba su fita ba suna tare da mu da ba a kashe su ba ka ce to ko ku tun kuɗe ma kawo kanku mutuwa inda gaskiya masu gaskiya ne abin da kuke faɗa inda gaskiya ne kai kar ka mutu ina so wa'annan mutanen yanzu tun tun inda da gaske ne cewa dawa ne ya bi umarninka da ba a kashe shi ba to kai yanzu ka hana kanka mutuwa ka hana mutuwa yanzu kai zaman ka baka mutu ba kaga ya zama da gaske ne kenan kai ka san maganin mutuwa ke idan mutuwa ta za su yi tunkuɗe mu kansu mutuwa wato mutuwa na da hanyoyi daban-daban daga ciki akan kashe mutum to kuma duk suna hannun Allah ne wanda bai mutu ba ta hanya a kashe shi a fagen fama zai mutu ta wata hanyar daban wanda kuma ce ba haka ba ne to ya ƙi mutuwa ya ƙi mutuwa in mutum ya ce ba haka ba ne a ce aka yanzu baka mutu ce ai na da dabarar kauce ma mutuwa ne a ce to za mu gani wasu ana kwatsan sai ka gaya mutu inda da gaske ne ka ƙi mutuwa ma mutum kan ƙi mutuwa ba yi yiwu ba ba da iko kan wannan ma'ana ya san san tun haka ne ya san cewa mutuwa tana hannun Allah ne ba ta hannun a fagen fama ne ko a gida ga masu ba da tsoro da mutuwa wawaye su kan ba ba su mutu ne ka taba ganin kai ka dauki wani makamin da ba naka ba kana faɗa da shi hmm? Allah mai makamin ya zo ma kazo suna ba da tsoro ne da mutuwa alhali su kuma ba su tsere maka ba to ka ce tun kuɗi ma kanku mutuwa inda gaske ne to kaga ba amsa ba su yi tun kuɗi ma kansu ma'ana mutuwa da rayuwa tana hannun Allah wala ta saban nan lazina qutlu fi sabilillahi amwata kada ku zarci waɗanda aka kashe a tafarkin Allah matattu bal ahya'un inda rabbihim yurjun a'a rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su wato ma'anan azurta su anan yana nufin suna rayuwa suna ci suna shaki kamar yadda suke raye a duniya bambanci shine yanzu suna wajen Allah ne oi ya ka gani mana nan ana raye can ma ana raye amma nan ana nan duniya ne a sha wahala a sami na kaiwa baka can ko suna wajen Allah ne ya ka gani babu nasab babu ta'ab ba su gaji ba ba gajiya ba wahala kaga ana akwai gajiya da wahala kai aiki ka ka wahala ka samu ka kai maka da kyar kuma ka fama da shi ma bake bake a ci kai ne su baka da lafiya ta je a ga magunguna wata rana ma ko kana cikin daɗi wata rana a baka mai abu mara daɗi a ci ka sha dole ka sha ko ka ci sannan kuma ma dai shi ma dai rayuwar duniya nan ma dai gasa tana to shi kenan dai rayuwar duniya ce haka take tare da wahalolin ta to kaga can ko rayuwa ce mara wahala wannan ko da rayuwa ta ana kauce ma wahala ne kowane ne kace ce wata ne ba zan sama manya masu wani lokaci sun fi samun madolin lafiya abin mamaki aka kamar su ne za su fi lafiya amma galibi su suka fi ciwo manjiya daɗin duniya sai ga su suka fi rashin lafiya su kuma talakawa sai ka ga sun baka hannun su kamar faskare amma sai ka ga zauna a ƙasa kwashen gode mara ya sha sa kawai kuma ga ya daɗe da ransa to ka gani rayuwa ne daidai duk zai amma dai ga rayuwa a wajen Allah kuma baya ka gani malam to ka gani in aka ce duka kwana kona da rai wannan a nan duniya can ku a wajen Allah ko bakin Allah su wa'annan wato wannan wannan aya akwai akwai shigen ta ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wannan kuma wala ta sabanna ladina kutulu fi sabilillahi amwata can an ce kar ku ce ma wanda aka kashe a tafarkin Allah matattu kar ku ce sun mutu ba a ce ma wanda aka kashe a tafarkin Allah ya mutu sai dai a ce an kashe shi saboda yana da rai sai ka ce an kashe wani an kashe wani ba ya mutu ba wanda ya mutu shine wanda ya fingire ya mutu To sai a ce ya mutu to shi ko wanda aka kashe sai a ce an kashe shi wannan da na sa alƙwanai wala ta ƙulu kar ku ce masu nan kuma to ƙauli da baki kenan la ta hasabanna allazina qutilu har ma yazo da karfafa ba a ce wala ta hasibu ba la ta hasabanna an karfafa shi kada ko da wai ku zaci a ina ke zato a zuciya kaga wannan an ce kar ku ce musu sun mutu nan kuma a zuciyan ma kar ka tsawwala ma sun mutu haɗa kuma karfala ta saman nan kar ku taɓa tsammani cewa sun mutu suna nan da rai inda wani mutum zai magana da kai ka amince masa ya gaya maka wata magana ba za ka yi ba to wannan Allah ne fa ya gaya maka Allah ne bai gaya maka yace ko da wai har ka zaci ce wanda wanda aka shi a tafarkin Allah ya mutu ne yana nan da ne Allah wani ne ya gaya maka ka ɗaukar zuwa shi ka ga gaba zai karya ba za ka yadda ba to Allah ne ya fara ya ga gani malam Allah ne da kansa ya fara yace bal ahya'un san ko da wancan ma ba a ce eh, ko da an ce la ta sabanna ladina qutulu fi sabilillah amwata akan shiru ya wadatar sai aka ce a bal ahya'un rayayyu ne inda Rabi ma wajen ubangiji su yurzaqun suna ci suna sha suna raye فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na falala na min wato suna raye suna jin daɗi suna farin cikin abin da Allah ya basu na farolin su wa yastabshirun sun kuma suna albishir bil ladina lam yahqu da wanda ba su zo ba suna shi kaga wanda tare muke gwagwarmaya ina ma dai san na zo nan shi ma Allah kawo shi kaga suna shi ashe kaga aiki mawrubu da ma lokacin da muna ganin kamar ana ce mana yan tashin hankali alhamdulillah ashe to kaga tashin hankali ya biya ka gani ni ban san ma'anan tashi hankalin nan da suke cewa an san in hankalin ka ya tashi su suna ce mai rigima ne tashi hankali tashi hankali ko hankali ne hankalin ka ya tashi to mu daga baya sai muka gano to o oh, ashe azzalumai ne hankalin sai kan tashi shi yasa kan ta damu wai tashi hankali ta hankalin ku ya ta tashi in insha Allah ya dinga tashi kenan su kaga sai su su su wanda aka kashi a tafarkin Allah malam suna bayan ga suna kar murna kuma suna suna ce na ma da za mu ji su amma ana telefon alahira mana ma bugawa gyara a ce wani ne ya cika haba in ka je da nake ji shan shagari ma na yanzu nan haba ai sai ka cewa ce ina nan zuwa to su suna suna albishirin ku amma ba za mu ji ba billazina lam yahqu bihim wanda ba su riske su ba suna cakka su wani masha Allah insha Allah kuma nan gaba a ce ma a ce mu lafiya lau Allah khawfun alaihim wala hum yanzur cewa ba tsoro gare su ba razani su wanda wanda suka bari ba yake nan su kam su tsab suna tsanin wanda aka bari ba suna cewa su wani kuma da muka bari ashe duk muna kan hanya ne a fashi Allah ba tsoro gare su ba razani albishirin su amma ba za mu ji wannan albishirin ba amma dai gashi Allah ta'ala ya ɗauko maganan da burin maganan su ya kawo mana muna ji yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin suna farin ciki wancan yana iya zama yastabshiruna kamar suna albishir bishara yana nufin murna ne da wato nan kuma al yastabshiruna ya dan bambanta da ya wan ɗaya eh, yastabi wannan yastabshiruna farko kamar suna ce mana wanda suke da ni albishirun ku wannan kuma yastabshiruna su a kansu suna farin ciki kamar farihi ne bi ni'matin min Allah wa fadlin wa Allah Allah la yudhi'u ajral mu'minin suna farin ciki da cewa da ni'ima daga wajen daga wajen Allah da farala daga wajen cewa kuma Allah baya tura zata da mu'mini to ne ne mu'mini wanda Allah baya tura zata da su allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma azabahum al waɗannan da suka amsa wa Allah da manzonsa bayan miyaku sun shafe su sun shafi suwa ne su mutanen da suka amsa ne ba suka shafi Allah da manzonsa ba ka gane su alladhina istajabu lillahi alladhi su ne alladhina asabakumul qaf wastajabu lillahi war rasul ko ba gane ba ah, wannan duk maganar waƙi an uhud ne bayan da aka kwama yakin Uhud aka kashe mutum saba'in aka jima waɗansu raunuka to da suka dawo garin Madina sai kuma aka ce ga ƙurashawa can sun yi niyyar za su dawo bayan da suka kama hanya suka ce to a me muke jira ne mun fa mun sun ji jiki mun wuji jiga sosai mun karkashe wasu da dama daga cikin su kasu mun wuce jiga su suna nan a cikin wani hali na rauni mu je kawai mu shiga madina din mana ba ya mu je ga mu ga madina mu kuma koma maka mu je kawai mu gama da su gaba daya a hutu sai suka juyo to sai manzo Allah ya sa aka yi kuwa cewa bai yarda wanda bai fita ba da ya fita yanzu sai wanda ya fita kawai to da yawa suna da raunuka amma da haka suka fito da raunuka ne aka fita aka ba aka bar madina aka kai inda ake ce ma abar ali daidai inda uh, kulaifa take yanzu ya zama garin madina amma da cancan bayan garin madina har sun kai nan sai ƙurashawa suka ji labari ai sun fito su duk wanda ya ji ciwo ya fito da ji yanzu sun ju ashirin suke in su kuka zo suna da fushi yanzu a kuma sai wanda ke ba su labari mai ya kara musu da cewa da ashe su sun ɗauka ma ba ku da yawa ne sun bido da ɗan kada yanzu sun bido gaba ɗayan su sai suka zanna a guje zai fara gace a ah, ashe abin mun samu da asani ashe to sai suka koma gida cikin razani ana cewa ya yaƙi wa yana gidan sa ce ya an yi nasara sai ce to ba za mu iya cewa da an yi nasara mun dai kashe wasu gari amma da kyar kuka sha ashe su sun turo mana kaɗan ne da suka ji labarin da abin sun fito sosai da kyar muka suna haƙi sau ya kai su ƙwarshe musu su koma gida da murna ba to waɗannan muminan da suka ansa suka ansa bayan sun sami miyaku suka ansa kiran Allah da manzo suka fito Allah ka san wannan da wahala ko a ce maka ka fito bayan kuma yanzu ka je ka kuma yake an ji maka ciwo ka zo ka kwanta ana sa magani ka ce da ka ta gaji ana ana wanda wanda duk ya fita ya fita yaki aka yaki da shi ya gado kawai sai kawai sai fita ga fita da da miyaku haka jini na zuba ana tarewa kawai sa haka haka suka fita kawai lillazina ahsanu minkum wattaqaw ajrun azim ga wanda suka yi kyautata aiki daga cikin su suka yi takawa akwai su da babban lada kaga duk wannan yazo a babin gwaji ne in banda haka ba dai Allah ta'ala yana bukatar wani zo yaki ne ai sai sai ya tunkudo iska kawai ta ta ta ta ta birkita su mushrikai kawai da wawa da su ko shi kenan ko zai da ga abin da ya so ya musu to amma dai kuma wannan wannan wasila ce ta gwajin imani mu na mu eh, fitinan kenan cewa ana gwada junan mu ana gwada mu da junan mu shine kuma har ya a ranar gurin kaho shine fitinar mu da shi za a yi gwajin da mu za a gwada da junan mu za a gwada mu a gwaye mai dauriya dun duk inda mumini yake sai ya sami wanda ke cutarsa sai Allah ya tura masa kafiri ko munafiki ya zo hadisi cewa ko da ya hau wani tsauni ne ya keɓe shi kadai to inda shi mumini ne sai Allah ya tura masa kafiri ko munafiki ya cuce shi lazimin domin in dai har ba a cutar da kai ba to ba za a iya gwada ka da cutarwa ne ake gwada imanin masu imani su a ne za su ce wannan abu ya sami ma farkin Allah ne mu da kewa alƙawarin Allah gaskiya su a ne kuma za su tsara su ce kaɗa na sani da ba ga wannan hanya ba ga abin da ya kyamani الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سوني متانن نندا wasu mutane suka ce musu ai mutane sun taru muku ku ji tsoronsu wannan kuma wani daga wanda ya zo yana neman ya tsoratar da muminai daga ƙurashawa ya zo ce kai ko ne na ku je yaƙi yanzu ku je ku yi wani shi na ku ga sun ne ba kaɗan ba suna nufin za su yi maku to ka san irin wannan me zai me zai tsammata za a ji tsoro ne wani ne ya kawo rahoton amma ya zo da sai aka ce alladina qala lahum nasu amma a ruwaya an ce nasu nan wani mutum guda wanda ya zo ya kawo wannan bayanin ko da ke ya zo da wannan bayanin daga dan dan ɗan dan leken asirin ƙwarai shawa ne na mushrikai cewa shi ya zo ya masa yaƙi da ba da tsoro kamar yadda kuma aka samu wani shi kuma wanda ya wannan aikin a madadin mumini shi kuma ya firgita su ya ce mu suka ce mawara aka wane su alali kuma sun san shi tsare sun san shi dai shi ba san shi a musulmi ba suka ce mawara aka ya gaga ya ce kawai ai sun fito ai sun dauka ashe ku kaɗan ne sai suka fito dan mayaka yan kaɗan shi da kuka zamu ku kaɗan kashe wazo daga ciki yanzu sun bido gaba ɗayan su sai haba <laughs> sai sai suka danna guje to su kuma kaga su ƙwarai sha kenan su kuma shi irin wannan sai zo daga bangaren ƙwarai shi na ce a a a a a a uku irin tanajin da suka suna nan dawa da ƙarfi sosai sai mene ka suka ce masha Allah masha Allah ka yayi daidai ashe za a sami shahada <laughs> maimakon tsoro kuma sai suka ce hazbun Allah wa ne wakil suka ce su ne mutanen da aka aka firgita suka ce wannan shine wanda wanda suka ga jama'a suka ce wannan shine abin da Allah ya yi mana alƙawari kuma Allah da manzansa ya abin nan yayi gaskiya Allah ya gaskiya manzansa ya gaskiya kawai maimakon su tsoro sai suka dufari to shi wannan ya dauka za su tsoro ne ya tsorata su ne sai suka ce masha Allah hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai wannan fara da kuma imana sai kara masa imani to ai wannan abin da Allah ya faɗi gaskiya ne abin da manzon sai faɗi gaskiya ne in kai in kai imani sai an gwada ka ashe wa alhamdulillah masu wanda wanda suke da rabon shahada za su shahada yau to kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yantasum su'un wa tabu ridwan Allah sai suka juyo wato suka dawo gida kin da ni'ima daga wajen Allah da farala kuma wani wani mummuna abu bai shafe su ba sun bi yardan Allah sai ga suka dawo lafiya lau ai da aka ce ana jiran ana tsammaci su sun tsammaci za a buga ne sosai amma kuma sai sai zama ban kaga kaga kamar yadda su ƴancan ƙurasha da aka ba su tsoro me zai faru da su sun tsorata sai suka zo a guje suka koma su ko su ko mu da aka ba su tsoro sai suka ƙara dakewa suka ƙara imani suka nufi inda za inda za a yi gumuzo din sai suka dawo ba tare da gumuzun da daraja daga wajen Allah ta'ala da falala da yarda nasa wallahu bu fadlin adim kuma Allah mai falala ne babban falala wanda suka ansa da'awan jihadi daga Allah da manzonsa tare da abin da ke tare da su na miyaku da raunuka sai suka dawo zuwa gidajensu lafiya lau da kyakkyawan yabo a duniya da lahira da kuma lada mai yawa waljin akwai shaidanun mutane da aljannu shaitan ba suna ne ba daga shaidana ne ya fito akwai akwai iblis wanda shine uban shaidanu amma akwai shaidanu da yawa ana mashi jam'i shayaki in ko aka ce a balisa to an aro ne wato masu masu aiki irin na iblis kenan amma shi iblis sunan sa ke saboda ka ba mamaki ainihin wanda ya zo da da saƙon ya ake masa shaidan ko kuma wahayin shaidan don shaidan yana wahayi wa inna shayatin la yuquna ila awliyaihim la yujadiluku shaidanu suna ma waliyansu wahayi don su don su jayayya da ku ce ku ce ka bani wato tana shedan yana iya yin ma Abu Sufyan wahayi ya ce yadda za a yi ka tura ɗan rahoto ne ya je ya kai ya zirgita musulmi cewa kuna da ƙarfi kun zo za ku gama da su sai da ainihin za su tsoro don haka ne ma shi wannan mai mai sharhi ya ce ainihin mai tafsiri shi a cikin tafsiri ya ce shi abu sufyan ainihin shi ake nufi da shaitan to shaitan ne dai anan yake yake yi fa auliya yake yake tsoratar da mabiyansa domin wali kalman wali yana nufin masoyi ko mabiyi ko wanda ya jibinta al'amari saboda haka auliya o shaitan anan yana nufin mabiyansa mabiyan shaitan su ne za su firgita in aka ce musu kai ya kai ya kai ya kai za ku mutu to shi mumini aka ba shi tsoro da ba shi tsoro da mutuwa ne shi gowa ya wai tsoro da mutuwa a tabarikin Allah sai ya ce masha Allah in haka Allah ya kadara falillahi alhamdu to yana yana tsorata mabiyansa ne fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro in ku mu'mine ne to ina son samu wuri in tsaya ko mai tsaya din ne kawai kila ma da na tashi a inda ma zara kuma shaitan don don shi ma gaba ne ko da ke dai ci gaban dai magana ne insha Allah to insha Allah za mu kasa na ma tsora a da kanshi Allah ka gane da ma bin karanta ka ba mu ikon aikatawa ka shirya da mu da shirya da ke ciki ka tabbatar da mu a kai ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واصلح ذات بيننا وعدل بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا والفحش ما ظهرنا وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت الرحمن